Kamar yadda muka alkarwarta wa masu sauraronmu muna nan ɗauke da ci gaba da hiranmu da mawaƙin rap a da Hassan Muhammad Awal, wanda ya ce rap ta samo asali ne daga nahiyar Afirka. Naku da kuka yi wani irin tasiri suka yi? To, san da yake mu wato muna cikin wani irin ban sanya ake kiran shi da wasu ba society haka da al'umma da eh wata al'umma da ake rap gaskiya ba abu ne wanda aka saka shi a cikin salon waka wanda har ma za a kalle shi a kuma ji sakon da yake tafi shi saboda ne saboda ba su aka fi karba ba an ba karba wakokin na gargajiya daga baya to ai su ma din eh, da harshen Hausa ake yin su ko da harshen da harshen Hausa ake yin su to ai shi wannan rap ɗaya daga cikin kalubalen da yake fuskanta a nahiyar mu ta arewa hmm. in banda a wani lokacin da gaskiya nake ganin ban kasa tana fitowa saboda matasa sun karba mm. amma gaskiya daga lokacin da muke rap ana kallon ma har yanzu akwai suke kallon rappers kaman kawai marasa aikin yi ne fitsararru ne irin wannan abubuwan da yawa za ki gani wa'insu abubuwan da mawaka suke tabbas suna yi a gaskiya haka wani kuma ba haka bane da yawa akwai wanda ba haka suke bane ko america za ta gani in an ce ga mawaki ya zo za a bashi irin abin da ake kira award mm. za ta gani irin shigar da yake ya sa sarka ya sa wani a waka ba ita yake yi ba to me yasa suke wannan shigar shine salon abin ai salon ba na manta farfesa abdullahi da mun taba mm. hira da shi mm. ya bar ya gaya mana bambanci tsakanin hip hop da rap na yawa bambancin hip hop shi al'ada ce za ka iya zama hip hop amma ba mawaki bane za kuma ka zama mawaki amma baka cin hip hop shi hip hop shine wannan sa kayan katon wando sarka dan kunne da katuwar riga shine hip hop da mun ko a turai akwai wanda suna irin wannan shiga amma ba sa waka to shi wannan shi ake kira da hip hop suna cika suna zana irin wannan gravity din da inda mm. suka je an dan zane mm. su wannan su ake kira hip hop mm. shi kuma rapper wanda yake yin wannan wakar shine rapper shine bambancin su to da haka su mutane suna ganin saboda irin wannan shigar da suke yi mm. sai ake ganin kaman ai wayannan kwaikwayon tura suke wanda kuma a tarihi ma an ce shi kansa wannan salon waka daga ma nahiyar afirka ya fita da haka a can afirka ina to ba zan iya cewa daga ina ba mm. amma dai na taba ji kullun na kokarin gaba da misali da professor Abdullahi saboda muna tafiya da shi akan wannan abubuwa sosai kuma ya har yanzu yana kan kokarin tunda shi abin da ya fi kwarewa akan Hausa hip hop mm. akwai wani ake kira bagobiri sulutu dan uwan na wanta ɗaya sunan dai <laughs> eh. wanda suna yin waka matarsa tana bashi shafiya ta baya eh. wanda shi da mata suke waka to wannan za a iya cewa a nahiyar hausa za a iya cewa shine kakar rapas na hausa hmm. a zamanin nan na kwasa-kwasa ba a san can baya ba hmm. sannan kuma abin da aka ce mawakan rap rap daga afirka taso saboda su mawakan da suke turai rapas in afirka su suka fara karbarsa kuma sun fara yi ne wajen neman yancin su ko kuma hmm. nuna abubuwan da suka aka ringa musu lokacin cinikin bayi a kasashen turai suka ringa nuna bacin ransu su kuma suna ganin ya kwada su ma a suka a cikin 'yan ƙasa suna da 'yanci daga afirka suke da irin wannan wannan dalilin da ya sa aka kalli cewa shi kansa salon waƙar daga afirka ya tafi to ku ka ba mu tarihin rap su rappers na nan nahiyar afirka nigeria hmm. shin su wani irin sako suke isarwa duk da irin wancan kwatanta waɗanda duk da irin wancan ne sai dai amma kin san hmm. akwai bambanci gaskiya yawwa za ta ga su mawaƙan can turai hmm. akwai salon zagi wanda su kuma ba su cika yi ba gaskiya in ma mutum ya yi zagi in dai so yake wakarsa ta shiga kasuwa a saida to baya zagi sai dai idan kawai yana son yi ta ne haka nan wani yanayi ko zai zage zagensa da tsakanin shi da wannan wani amma dai zan iya gaya miki mawaƙa da sani sama da guda hamsin a kano rappers wanda ba sa zagi a waƙa su ma faɗakarwa ne da nasiha da jan hankali da abubuwa da yawa a ciki ina mafita wajen al'umma ta karbi waƙoƙin raps na abin da nake so shine na farko kaka kunna kana kamar jin rediyo ne da kaza an ce za a mu fara shirin misali shirin da ke gabatarwa Kano Music Express hmm. kada ka an ce za a fara shirin Music Express kaza an ce music kace barka kashi a'a tsaya ka ji yaya wani irin sako wani irin waka ne to anan za a gane cewa a ah, ashe wayannan mawaka domin in baka saurare su ba ba za ka yi masa alƙalanci ba hmm. ko ba gaskiya ba hmm. dan kawai ka zo kana cewa ayo yan iska ne ya aka kasan iska ne ka saurare su ka ji me suke faɗa sai ka ware suwa in iskan kuma suwa masu sako a ciki ka ce kana shiri na hip hop na me yasa ka fara wannan shirin kusan ba zan ce ni ne mutum na farko a Kano saboda me wanda shi ya kirkiro shirin yawa ai su mawakan ko kuma masu shirin sun sani hmm. akalla wannan shirin mun fara yin shi ne shekara ta takwas lokacin mun fara yi da buzo dan filo wanda yanzu shi yake fasara irin fina-finan na hausa hmm. wanda yake mai kamfanin algaita hmm. muna yin wani shiri da ake cewa mekon tunes daga mekon tunes kuma a lokacin da aka daina yin shi ni sai na dawo lokacin ban fara aiki da gidan rediyon freedom ba sai na dawo lokacin da ina waka na zo na nemi cewa ina son da al'aban wannan shiri dan daga wayannan mawaka yan su suna da shiri dan a danyi balansin wayannan mawaka na sun fara tasowa ina son mu ma a ba mu shiri aka kai da aka ba mu wannan shirin aka masa suna Kano Music Express kuma har yanzu ni nake wani gabatar da wannan shirin da haka zan iya cewa ni ne mutum na farko da na fara gabatar da irin shirin da yake bunƙasa yake tallata basirar mawakan rap na Kano a jihar Kano tun daga fara wannan shiri wani irin ka ai na samu ci gaba domin ko satin da ya wuce hmm. na samu baki tun daga birnin washington na america watakila na faɗa za a je akwai professor da ake kira professor ah, su da take ah, take ba washington ba a florida hmm. take university na florida ta zo nan kuma nan ta kuma zan saka hirar ma a gidan rediyo akan suna nazari kuma kwanakin bayan ma a kowane su kuma suka zo daga washington su wani ana ce da shi violin ire su ma dai ta wannan shehin malamin professor abdullahi ba da mu suke suke zuwa na domin ni ne kamar na faɗa ba wai kuri bane a'a tunda ni ne fa ni suke zuwa na kuma suke samun ko za suna son samu haƙar rap ne su hira da su ni ne nake tattara musu kansu nake samu musu duk irin materials da suke bincike akai hmm. da haka ni a guri na zan ce an samu cigaba tun daga shi har duniyar waka ta fara gane lallai mawakan nan namu sun fara bunƙasa har ma ana zuwa ana nazari da akan sannan kuma a nan cikin gida hmm. da kamar muna dan yin abin ana yi ba aka ba yanzu alhamdulillahi mawaƙan mu musamman arewacin Najeriya fitowar mawaƙa irin su DJ Abba irin su classic irin su VOC irin su KROS irin su Zero Amara Hausawa da irin wayannan da yawa yanzu an samu karbuwar mawaƙan wayannan rap din domin gaskiya na fuskanci cewa a yanzu ma mawaƙan mu sun fara dan ajiye mawaƙan Lagos sun fara tankarar mawaƙan mu na rap sun fara dawowa gida to madalla malam Hassan Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.